ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ƙamshin almiski yana tashi daga wannan giyar har zuwa ƙarshen ta. a cikin irin wannan sakamako mai girma ya wajaba masu tsere su yi tsere a cikinsa ta hanyar aikin da Allah zai yarda da shi da barin abin da Allah baya so.